العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم أبواب التكثير babu buka masu bayani akan at-takasiri rage sallah ana kana cewa asaratu salata asaratu salata na rage sallah kasaran ragewa wannan fa'ala fa'alan shi an madari ne fa'alun qiyasu madarin mu'adda min zi salatatin karaddaradda sannan kuma kana cewa asaratu salata ta kasiran asaratu salata na gajarta sallah ta kasiran gajartawa sannan kuma kana cewa asaratu salata ikisaran ashe kenan kaga akwai kasaran akwai takasiran akwai ikisaran to amma sun ce na farko shi a asharu kuma sannan shi aka suru istimalan cewa qasartu salata kasaran hadisa babu ma ja a titta kasiri bai mai bayani akan abin da zo akan ta sallah wa kam yuqimu hatta ya kasura wa kam yuqimu sannan kuma tankwana nawa shi kai hatta ya kusura wai ila an ya kasura har ta kaita da sallah tai kwana nawa musafiri kai in yayi kwana nawa ya kamata a ce yayi kasaru kwana nawa ya kasaru to wannan matsala matsala ce wanda kasance malumma sun yi sabani gare ta sabani mai yawa a ibnu adubari radiyallahu anhu ya kawo sabanin malumma kusan sabani 11 amma da dukkanin sabanin da aka guda 11 kaulukan da an mashure ko sabanin da an mashure duk kauli guda uku na na farkon su kauli na malikun na da radiyallahu anhu da shi da shafi'i sun ka ta akan cewa idza asma al musafiru idan matahi yayi niyya ala iqamati arba'ati ayyamin atamma idan matahi yayi niyya zama kwana uku gari atamma salata ya cika sallati wannan shi a kaulin in sha kaulin malikun na aisha radiyallahu anhu da shi shafi'i sai kauli na biyu watan shi a kauli na wannan ahmadun na hanbalin kauli na biyu shine kauli na wannan shine shine kauli na wannan sufyan sauri da shi da abu hanifa da abu hanifa da sufyan sauri su ko sun kata akan cewa idza asama al musafiru idan mata hiyayi niyya ala kamata hamsata ashara yawman in yi ne zaman kwana goma sha biyar a can masalata cika sallah sai kauli na uku daga cikin kauluka mashhurai shi a kauli na Ahmadu, na hambalin da shi da dawudu zahiri da Ahmadu na hambalin da dawudu zahiri su ko sun kata akan cewa idza asama al musafiru idan mata hiyayi niyya ala iqamati akasara min arba'ati ayyamin idan yayin ne zama he da kwana hudu a tamma salata shi ka sallatai kaga bambancin kauli ne da na malikun asin da na shafi'i da malikun asin da shafi'i sun tai akan kwana hudu kacar in yayin ne zaman kwana hudu to shi ka sallah shi kuma abu hanifa ta yi da shi da wannan sufyan sauri akan cewa in yayin ne zaman kwana goma sha biyar shi ka sallah sai kauli na ahmadu na hanbalin da shi da dawudu zahiri sun ka tafi kan cewa 'yan yi niyyar he da kwana hudu kika sallatai to wannan bakin ƙauluka ke nan a da kasance su ne mashurai daga cikin ƙauli goma sha ɗai to shi na ce watan babu ma ja a fitta kasiri bayan mai bayani kan abin da zo akan gajarta sallah wa kam ƙimu, sannan kuma kwana nawa zai yi hatta ya kasura hashi ta kaitar da sallatai tai حدثنا موسى بن إسماعيل هو تبوذكي المنقري البتري قال حدثنا أبو أوانا هو وضاه بن عبد الله هو وضاه بن عبد الله اليشكري مولاهم an asimin daga asimin huwa Ibn suleiman al-ahwal wa husainin daga husainu ah, husainu huwa ibnu adurhamani an ikrama daga a annabi abbasin daga abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhuma qala ce aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam mazo Allah ya zamna 19 kwana goma sha tara amma ga fatahu makka ga yakin da an kai na ce makka ya kasur manzo Allah na gajanta sallah ta yi fa na hanu mu in ji shi Abdullahi bin Abbas idza safarna in mun kai tahiya ta ashara tahiya ta kwana goma sha tara kasar na za mu rage sallar mu wa in zinna in ko mun haƙara daga da kwana goma sha tara a tamamna za mu cika sallar mu kwana goma sha tara nan ga amma nan ga su malumma sun tahi akan cewa wannan tahiya ta manzo Allah tahiya ce ta yaki da ya zo ya ci makka bayan ya ci makka sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya shi na niyyar shinko shi yaƙi hawazinu ko ka shi yaƙi hawazinu to haka dai ne yaƙi hawazinu don haka shi kenan kaga bayan cin makka zaman da ya kwana goma sha tara duk na tanadin